وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah ta'ala da ikonsa da wasa. ga shi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka rana asabar inda yau muna sha biyar a ga watan tara shine watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam uku. Allah ta'ala sake haɗa mu a cikin wannan gari mai albarka na yamai irin kwatar jamhuriyar wannan ƙasa mai albarka ta nijar domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan gari mai albarka muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yi muna gudunmuwa saboda haka ya uwa musulmai dai in ba manta ba har yanzu muna nan cikin wannan sura mai albarka ah, ita ce suratu shu'ara kuma mun shiga cikin jerin kisoshi guda bakwai na annabawan Allah an fara da ta annabi musa alaihi salam kuma mun ji yadda abin ya kaya jiya yusuf bata yi da karewa ba lokaci muka dakata jiya mun tsaya kan haya ta hamsin da ɗaya yau insha Allah za mu tashi kan haya ta hamsin da biyu tunan ne shi na mala ya ce ma ja almi'adu da ihilaki fir'au lokacin da alkawali ya zo na halakar da fir'auna to sai allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi ga annabi musa alaihi salam cewa ya fita tare da banu isra'ila da daddare وقال الله تعالى في الله مدعوك للتركية نعم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون الله سبحانه وتعالى يسي وأوحينا إلى موسى ألا ce مكي وحي مكي wahayi zuwa ga annabi musa alaihi salam da sinin bayan shekarkaru a kama bainahum wanda annabi musa alaihi salam ya tsayar da waɗannan shekaru tsakaninsu ya da'uhum yana kiran fir'auna da jama'arsa da ayatin lahi kuma da ayoyi na allah da hujjoji daga allah ilal hajji yana kiran su zuwa ga gaskiya ta Allah da bauta walam yazidu su fara komai ba illa utuwa sautsirin kai Allah ya ce an asiri bi ibadi Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salam ka tahi da bayuna bani Isra'il su ne banu Isra'ila ka tahi da su cikin dare wafi ƙira'ata a cikin wata ƙira'a bi kasirin nun wannan nunin za a yi mata kasra wata ni kasa wa wasu Hamza ta asra wannan hamza ta asri sai a yi wasalinta na a nisri zai ibadi wannan min sara daga sarana ta hiyar dare shi na nan mara ya ce lokacin wani harshe na daga cikin harsun su larabawa fi asra ai sirrihim laylan abinda ake nufi ne ka tayi da su da daddare ila al kuma hanyar da za ka bi kai annabi Musa da banu Isra'ila masu imani ka tayi da su ta bangaren kogi ta bangaren gulbi la ilaha illa sham fil bar bi ta hanyar sha. domin hanyar sham daga na cikin ƙasar misira to hanya ce ta tudu babu ruwa a wuri saboda haka ana son ka je ka bi hanyar inda wannan baharu ne yake ka bi sanan domin allah madaukakin sarki zai halakar da fir'auna da jama'arsa mala ya ce waruya kuma an ruwaito anna kauma musa lalle mutane annabi musa alaihi salam wannan magana da kaji mala ya ambata cewa an ruwaito idan ka samu tafsirul khazin ko ka samu tafsirin al-libab fi ulumul qur'an ya kawo wannan magana wanda al-libab fi ulumin qur'an yana kai kusan mujalladi goma sha takwas yana kawo abubuwa na ilmin muka ta bangaren abin da ya shahi alqur'ani mai girma lalle mutanen annabi musa qalu liqawli fir'aun mutanen annabi musa sai suka ce mutanen fir'auna inna lana fi hadhihi al-layla 'idan sai banu isra'il jama'a nabi musa alaihi salam sun suka samu jama'a fir'auna sun ka ce lalle wanga dare muna da wata hidima muna da wani taro muna da wata liyafa da sun ka gaya musu haka sun masta aro minhum ulihim bi hadha sabar sai suka aro ga jama'ar fir'auna sun ka aro kayan kawa saboda wannan musabbabi sun makaraju bi tilkal amwa sannan jama'a annabi musa alaihi salam suka fita bi tilkal amwal da wannan dukiya fil laila a cikin dare ila janibil bahr suka bi ta bangaren kogi to falamma sami'a fir'aun bi zalika lokacin da fir'auna mala yaji labarin cewa annabi Musa alaihi salam da jama'a ta masu imani sun fice sun bar gari jama'a qaumahu fir'auna sai ya tara dukkanin jama'a da yan majalisa da sojoji da kowa da kowa an ka tattara duk wani mai faɗa a ji an tattara shi a wannan lokaci wata da'awun ya bi su ya ce na kuma lalle ku abin bayana. yana in ji Allah madaukakin sarki ya tuba ukun fir'aun fir'aun zai bi kuwa junuduhu da rundunoninsa faljuna wara'akumul baha. saboda haka za su biyo su shigo cikin ruwa ta bayan ku a cikin kogi wa kun ni zan tsiratar da ku wa ugriquhum in nutar da su to ne ya faru فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وأولا لوكتي security masu shige da fice waɗanda ke kula da duk waɗanda ke shigowa cikin ƙasar misira da masu fita kun gane annabi musa alaihi salam da masu imani cikin dare aka lallaba aka fita to kaga masu tsaron ƙasa security in dai sun kai masu tsaron ƙasa na hakikani ba yadda za a yi a ce a ƙasa wasu su shigo ko wasu su fita a ce jami'an tsaro ba su da masaniya yana da wahala in dai an ka ce ga wasu sun shigo jama'a a cikin ƙasa kuma har sun ka fita ba tare da sanin jami'an tsaro ba kaga dai ba maganar masaliya ba sai dai a ce an yi sakaci ko akwai wani abu dai a ƙarƙashi saboda haka labari ya kai ma fir'auna annabi musa alaihi salam ha da waɗannan masu imani sun bar gari ba sun fita ba tare da izini ba saboda haka fa arsala fir'aun sai Fir'auna ya aika hina zira ka gani lokacin da an ka baya labari bin sairihin to ai annabi Musa alaihi salam da jama'a sun tici tilma da ina cikin birane kila an ka ci kana lahu alfu madina fir'aunaha mulkin sababbana Allah ya bashi mulki yana da madina yana da birane yana da jaholi guda dubu wa isna ashara alfa yana da alqarya dubu goma sha jaha jaha jaha abinda akare jaha dubu sannan alqari lokal gamman lokal gamman yana da guda dubu goma sha duk waɗanda wurare sai ya aika kowa ya taho tun daga kansila da ciyamomi da gwamnoni da 'yan majalisa sojoji security kowa yanzu shugaban kasa na kira hashiri ne ya aika duk a taro kuwa jami'i na zai ka gani a tattara duk inda wani soja yake taho aiki ya samu a halartu za a je a yi aiki ƙa'ila yana mai cewa ni ya ce inna biyu la shirbimatun qalilun Fir'aun ya ce inna ha'ulai kaga abinda za a kaddarawa an ce an tattaro kowa da kowa duk wanda aka tattarowa an tattaro an so an tattauna kakku mantawa fir'auna yana nan tare da hushin annabi musa alaihi salam domin ya ce ya tattaro 'yan sihiri na ƙasa gaba ɗaya waɗanda an ƙwararru wajen sihirin an zo an buga an sa lokaci yau zina an haɗu duk wanda aka gayyatowa an gayyato an tuhu annabi musa alaihi salam da dan uwansa annabi harun sun turmuje fir'auna da hujja fir'auna ya kunyata fir'auna ya kaskanta fir'auna ya walakanta yanzu waɗanda da ya ce gayyato su to su kama mai to ko da taro ya wace su sun yi imani da annabi musa alaihi salam sun nuna fir'auna ba kowa ba duk abin da zai musu ya je ya musu to kun ga wannan haushin wannan damuwar tana nan tare da shi wannan bakin cikin yana nan tare da shi to yanzu kuma gashi annabi Musa kuma ya sake fita a cikin ƙasar Misra da jama'ar ta waɗanda sun kai imani ba tare da izinin shi Fir'auna ba saboda haka sai Fir'auna ya ce inna haula illa waɗanda fa musa da jama'a ta da shirzima wallahi wata yan jama'a ta tsa'ifatin yan jama'a ta haka ni nuna yan kaɗan suna haka wa an shehu suna haka yi muna gani gani ƙila an ga ce kanu sittu mi'ata alfin sun kasance su dubu ɗari shidda wa saba'ina alfan da dubu saba'in wa muqaddimatu jaishihi waɗanda an gaba sojojin shi fir'auna waɗanda aka sa gaba misali ka sai an ce ga shugaban ƙasa zai zo a jiha misali ko zai zo a gari za a sa security daban-daban da waɗanda ka sani da waɗanda ba ka sani ba waɗanda za su shiga gaba sabon da aka alfin dubu ɗari bakwai kaga faƙan ladamu. sai ya karanta annabi Musa da jama'ar sa da wuri saboda shi Fir'auna yana dubi ila shi ne zuwa da yawan sojoji ne kaga sojoji ai sun kai sojoji ma sai ce ni kuma وإنهم لنا لغائبون فرعون يقول وإنهم wallahi lallai annabi Musa da waɗannan da sun kai imani tare da shi ɗan ina ɗin gafa lana da za'iruna wallahi suna yi muna abin da ka bata muna suna taho muna da abubuwa a kasar da waɗanda ka kusatar da mu su ne nuna. suna aikata abubuwan da ka bata muna fa'iluna ma muna. kullum suna ta aikata abubuwan da ka bata muna rai saboda haka dai har yanzu bai kamata a tsari su ba ya kamata a ɗauki matakin kwarai a kansu sai kuma ya ce ni wa inna la kuma wa lalle haƙiƙa mu jami'un duka habiruna a faɗake fa muke mu ta yi fa a faɗake muke faɗa abin da suka yi abin da faɗa annai ba ya yawa ba wallahi muna faɗake duk abin da ya kai wa gani shige da fitan da shi kai ba wallahi muna ganin abin da shi kai fi qira'ati a cikin wata qira'a hadiruna biduna alifin ba tare da alif ba ba'da al-ha bayan ha'un a ce hadiruna ya ce hadiruna ai musta'iduna lil khuruj lahum mu masu shiri muke masu tattali muke domin mu fita gare su kun yana daga cikin ƙa'ida. wadda malamai masana alkur'ani suke cewa ga duk wanda zai fassara alkur'ani to ya san akan wace kira'a yake fassara alkur'ani domin duk lokacin da an ka samu canjin kira'a to fassara tana iya canzawa yanzu kun ga san wa inna la jami'un hadiruna da hafsu kenan ha wannan ha karamin sai a sa mai alif jadi sai a jashi a ce haziruna to kada an ka ce haziruna a faɗake muke amma an ka ce haziruna an ka cire wannan da ga ɗayan ƙira'a kaga lalle mu masu tattali muke domin mu fita kun ga in ƙira'a ta canza fassara ma tana canza fir'aun ya ce fa innahu lalle ko musa ma wallahi kharaju sai ta nil na cikin garuruwan da namu na masar da gairin izinin ba tare da izini ba a ba su dama ba sun ban ƙasa sun ƙeta rago da malan ba tare da izini ba ba za a buɗe amalina kuma ga jama'a ce sun je sun ari kayan mutanenmu domin su je su yi idi cikin dare sun wuce da kayan allatin ha wadda sun ka ara ga jama'a su ta'ala ni Allah maɗaukakin sarki yake فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز وكنوز ومقام كريم كذلك كذلك وأورثناها بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى فأخرجناهم الله ce في سد سوء فرعون muka fitar da fir'auna wa qaumuhu da jama'arsa min misra daga misra ku musa domin su haɗu da annabi musa wa qaumuhu da jama'an annabi musa min jannatin daga cikin gonakin su fasatilun gonaki kana wadda ta kasance ala dambe ne wadda ake hawa ga koban ne wa uyunin da mare mari annaha anharu ƙoramu jariyatu wadda tana gudana fi duri a cikin gidaje minan ne daga kogin ne saboda haka ko yanzu ka je ƙasar misira za a ga wurare waɗanda suke masu ƙayatarwa sosai nan na inda waɗannan ruwan za a ga manya-manyan wutal a ƙasar misira waɗanda suke na ƙayatarwa na alfahari na a taho a ce za a zama wasu ta ƙarƙashin waɗannan benayen za a ga wani sashi na wannan kogi na nila yake tafiya akwai shakarkarun baya yanzu bai wuce shekara hudu ba muka yi wata tafiya domin mun je wani kos a can kasar misira wanda yake gwamnatin ƙasar ita ce ta ɗauki nauyin wannan tafiyar da muka yi malar da aka je in ka ga hutar din da aka kama aka ce nan na masaukin da za mu sauka wallahi dare malam yayi wannan kogi na ne wanda ya rasu tsakiyar cikin misra in ka ga jirage waɗanda na ruwa in ka ga jirgi sai ka ce gidan mutum an kawace shi an samai duk abin da ake bukata na kawa an mai wayarin din wuta cikin ruwa saboda haka in kana bukata ka je ka bude ido ka shakata sai ka zaya duk inda haka so sai a je da kai a zagaya sa'annan hutar inda da muke a ciki wani bangare na shi rabin shi ma ruwan suna gudana a karkashin sa saboda haka daga cikin ɗakin ka kawai in ka bude sa za ga kawai ga ruwa nan suna tafiya ga jirage nan suna tafiya wani wuri ma in ka fito kasar wutar din akwai inda za a ga garuwar kana iya saƙawa hunka kana iya taɓawa ga gilas gilas ansa da sauransu har yanzu suna daga cikin abubuwa waɗanda suke suna amfani da su wurare na abin da ya shafi wuraren kallo to Allah ta'ala ce sai muka fitar da su Allah ya ce wa kunuzin haka nan da taska amwalun zahira dukiya wadda take bayyana min az-zahabi wal fidda ta bangare abin da ya shahi zinariya da azurha wadda sun ka kanada Allah ya ce mun ka fitar da fir'auna da jama'arsa wa sumiyat kunuzan an ambace ta taska li'annahu lam yu'ta haqqa Allah ta'ala minha domin ba a ba da haƙƙin Allah ya cike ba domin duk dukiyar da ba a hidda haƙƙin Allah ba a ba da zakka dukiyar nan ta kudi ce ko amfanin gona na wanda an ka noma ko dabbobi na to wannan dukiyar ita aka ce makanzu ranar tashi alkiyama duk wanda adda irin wannan dukiya Allah ta'ala zai sa a maishe ta sulalla a maishe ta karfi a yi mai lalanta ita ga jiki da ko ina ana ɗan fara mai yana kuka yana buda yana rura yana neman agaji amma kuwa ba mai agajin sa saboda haka duk dukiyar da ba a hidda haƙƙin Allah ba a ba da zakka abinda a wajibi to wannan dukiya ana ce mata kan shi na na Allah ce wa kunuzin takka dukiya ta wadda ba a ba da zakka Allah ce wa makamin karimin ko mun ka fitar da su daga wajen zama wanda yake kyautawa majalisin hasan wajen zama mai kyau lil umara ga waɗanda suke shugabanni wal wuzara da waɗanda suke yan majalisu hukuhu atba'uhum wanda mabiyansu duk suna zuwa su kewayoyin gaba Allah ta'ala ce muka karce kowa aka fitar da kowa daga cikin wannan binni na misira za a gama shi Allah ta'ala ce ka Allah ce kama haka ai ikhrajuna fitar suwar mu da mun kai kama wa safna kama yadda mun ka siffanta din ga Allah ce wa awrasna ha bani isra'il waɗannan gidajen da wannan dukiyar da filayen da taskar gaba ɗai Allah ce muka halakar da fir'auna muka gadan ma banu isra'ila shine annabi Musa alaihi salamu da jama'ar sama su imani ba da ya fir'aun bayan an nutar da fir'auna wa qaumihi da jama'arsa fa zakara sai Allah ya ambata muna kaifiyata zalika hakika ne yadda Allah ta'ala ya halaka fir'auna da jama'arsa fa qala li Allah ya ce fa atba'uhum mushriqin Allah subhanahu wa ta'ala ce fa atba'uhum sai suka bi su suka cin musu lahiquhu fir'auna da jama'arsa sun kabi jama'a annabi Musa alaihi salam mushrikina lokacin hudawa rana bayan an yi sallar su bayan wakata shuruki shams lokacin da rana take kullowa zafin rana bai zafi ba da ɗan ɗime-ɗime na wannan lokaci kun san fita tana da daɗi wannan lokaci saboda haka sai da ya ce to lokaci ya yi fa mu fita a bi waɗanda saboda wallahi kullum suna ne ta huwa da abubuwa waɗanda suke suna fata muna rai ba su bin tsari a daidai a gama da su to me ya faru فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون الله سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان Allah ce lokacin da jama'a ga guda biyu kowace taggawata an kaga juna ay ra'a kullu minhum al-akhar kowane ya ga guda jama'a annabi annabi Musa da jama'arsa sun kaga sun kaga Fir'auna da jama'arsa Fir'auna da sa sun kaga jama'a annabi Musa alaihi salam kowa na tsinkan wani amma akwai dan jayawa ala sawu Musa sai almajira annabi Musa masu imanin nan suka ce inna la na suka ce hakika mu tabbata riskan mu za a yi riko na jamu fir'aun jama'a na fatin mu na za ta yi wala ba baqata na bihi wallahi kun dai yawan sojojin nashi ko suka ce wallahi ba mu da iko ai ba mu yi ma fir'auna ne ai karim ke ba na Musa in waye ce muna wallahi darka ke mu zai ya gama da mu saboda bai da tausayi babu rahama tare da shi zai halaka mu babu iyawa da shi ta sai annabi Musa ce ni qala kalla hmm. inna ma'i rabbi sayahdin qala Musa sai annabi Musa suna faɗa haka yace kalla wallahi ba haka ba ku ba wannan magana ai lan yudrikuna ba su iya riskuwan mu ma kuma ku saurara ku jiya inna mal'iya lalle tare da ni rabbi ubangiji na yana nan tare da ni to kaga in kana karanta tafsiri malaman tafsiri ba su yin shiru. sai ka ji sun ce bai nasiri da taimakon Allah sai a tangane ka an gane ko don ka a baka ka sai yawo waɗannan suna daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda sai an yi taka tsantsan in ka ce ka shiga cikin sifofin Allah siffa ta Allah ka ce ka yi fiƙihu cikinta to a ƙarshe kana zama zunjir ba ka da imani saboda haka sifofi na Allah ba a fiƙihu gare su ba irin matsalar ta ko zakka ko aikin hajji ba nassoshi na abin da ya shahi furu'a waɗanda za a yi fiƙihu gare su a ce ana fahimtar kaza ana fahimtar kaza ana fahimtar kaza ana fahimtar kaza an gane ko shi ɓangaren Allah wallahi ba ya fito in Allah ya tabbatar ma kai ne abu a tabbatar masa in Allah ya kore ma kansa abu a kore masa wanda shi a fahimtar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakaf har sun ka koma ga Allah ita a fahimtar tabi'ai ita a fahimtar tabi'u tabi'ina kai har zuwa shekara ɗari biyar bayan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk malaman da sun ka wuce wannan lokaci siffofin Allah suna fassara su kamar yadda sun ka zo daga Allah kamar yadda sun ka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. ina fata an gani to saboda haka ko malam nan da ka ji ya ce inna ma iya rabbi sai ce bi nasrihi da taimakonsa ba wai Allah ka tuhuwa da kansa ba ta san wasu nan sun ka halaka sai a ce ma akwai ibada da za ka yi kai kanka ka zama Allah ko babu akwai masu wannan aƙida suna nan kuma sai a ce a sa ka wai wata ibada da aka ce mahalwa sai ka keɓanta cikin wani ɗaki sai a rubi. wai kayan halwa ka kaɗai ta kai kaɗai yanzu kana nan kana ta munajati da Allah sai a baka wasu al'azkar ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi sai an ɗau kwanaki to wanda ya baka wannan jagoran sai ya dawo yana iya kunna ma hitila haka ya ce ni na wanga sai ka ce hitila ya ce ni wa sai ka ce wani na ce to har yanzu baka ne na ba wallahi baka ne na ba sai ya koma hita sai an dau lokaci sai ya dawo lura da dukkan ne na yunwa ta ishe ka ba sai a dalla ma ya ce na sai a ce wanda ni na sai ka ce Allah ce ni fa mai magana ya ce Allah wancan mina na Allah to shi ke nan ko biya zama Allah sai a ce kai wa ce ni ma Allah wannan ba gazahi ba ne duk masu karanta harkar midiya suna ganin abubuwan da ke gudana tunda ana dan kokoye abin har gashi abin ya fito ni ina ba ta gani akwai wani babban malami yana na a tasgo shi wata rana can cikin waɗanda sun ka wuce cewa malam mai alburda yana tafiya da wani almajirinsa cikin teku sai ga duk abin da zai faɗi sai ambaci sunan shehinsa da yace suna ta haya suna ta haya sai wai shi nan ya taho ya ce mai kai ya na haka kai duk abin da za ka ambata sai ka ambaci wani ka ambaci suna Allah mana ka ce Allah ya ce wai wanga almajirinsa yana cewa Allah don suna ta haya na saman ruwa yana cewa Allah sai ya gwabci zai nocewa cikin ruwa sai malamin da sai ya roƙo shi da ce kai yaya an kai haka ya ce to na ga duk wata matsala in ta faru sunan malam muka ambata to shi na sai shi ɗaya to zai ce to ya an yi ina shirka da Allah ai tun da musiba ta ambata Allah wai saboda haka yana ambata Allah shi kenan sai ya ce loce cikin ruwa sai an kare kofi to ni yasa ni wannan malamin yake son ya nuna yana son ya nuna kenan akwai wasu cikin halittun Allah waɗanda suna da tasiri irin na Ubangiji dan ga cewa in an ana ambaton wannan malami ba a nocewa cikin teku amma tun waje wanda ya ce Allah sai ya noci wai matsayi ne bai kai ya ambaci Allah sai dai ya ambaci wani Allah to kaga wannan ai wata tatsuniya ce kawai da ba wadda ake so a halakar da mutane to Allah ya tawaka saboda haka yace inna ma iya rabbi lalle tare da ni ubangiji na bi nasrihi da taimakon Allah زي تمكيني نونا من طريق النجاة الله زي نونا من حياة تيري قال تعالى مي الله يتشي فأولئنا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطرد العظيم فشكنا جماعة نبي موسى عليه السلام da shi annabi musa alaihi salam ga sun zo bakin kogin ne fir'auna ga ya san da jama'a sa a guje saman dawaki ma an ga ai ga su can mutum musu kahin su shiga ruwan nan mu darkake su mu gama da su Allah ta'ala ce fa auhayna Allah ce sai muka yi wahayi ila Musa zuwa ga annabi Musa Allah ce anizrif ka buga mana da asaka da sandaccan wadda ka yi amfani da ita lokacin da an ka taya kayan sirri albahara buji gulbi da ita fazara ba wuyan buji gulbin yana bugu ne fanfalaka malam kogin nil malam sai ya tsari ban shakka kogi ya tsage isa ne a shara firkan malam ya hanya guda goma sha biyu bi adadin asibati bani isra'ila adadin waɗannan dangogi na bani isra'ila fasara kullu sirtin maslakin sulukau kowane ya shiga hanyar mashigarsa Allah ce fakana kogin nil ya kasance kullu sirkin kowane yanki ka daudil awil kai mai kallo in ka dibo daga nesha za ka ce wani irin dutsi na wanda an madaukaki mai girma aljabalu zahab za ka ce dutsi na babba bainahuma masali saboda haka tsakanin waɗannan ruwan tsakanin wannan tekun sai ga shi Allah ya tsaga musu hanya hanya goma sha biyu kuma ruwan sai sun ka tahe sama yadda katsan babban dutse saboda haka haka za ka shiga cikin hanya ka wuce nan dama gare ka ruwa nan hagu gare ka ruwa gashi sun tashi sama sa'an nan ga hanya nan kawai bi za ku lam min minha surdun raki siddin mahayi daga cikin su mahayin dabba siddi ne bai jiki ba wala libduhu balle kahunsa bai samu ruwa ba haka sun ka shiga annabi musa cikin kwanciya hankali da natsuwa tunda kaji annabi musa alaihi salam ya ce inna ma iya rabbi kaga taimakon Allah ne a yanzu ko ba haka ba agajin Allah na zo saboda gashi Allah wahayi yawa annabi Musa alaihi salam ya sanar da shi ga yadda za ka yi to me ya faru وأزلفنا وأزلفنا ثم الآخرين الله سبحانه وتعالى سبحانه مياك وأزلفنا منك كسنتس قربنا منك كسنتس ثم هناك شن muka kusantar mashi fir'auna da jama'arsa al'akari na waɗancan na daban fir'auna wa kawo fir'auna da mutanensa hatta salaku masalika ho har sai da sun ka shiga mashigarsu saboda haka sai an ka jawo mutana annabi Musa alaihi sala sai ga jama'ar Fir'auna suna ganin su kamar su sa hannu su dan su an ka kusanto musu da abin kusa da kun san kogin ai yana da faɗi yana da girma saboda haka duk nisan da sun kai ciki sai an ka jawo musu su kusa sai Fir'auna ya ce kai mu shiga kanin su ketare mana a gama da su to me ya faru وأنجينا موسى ومن معه أجمعين to Allah ta'ala ya ce wa Musa a wannan lokaci sai muka tseratar da annabi Musa wa mamma Abu waɗanda an da shi ajma'ina baki ɗaya. bai ikhrajin mun fitar da su min al daga kogi ala hay'atihi al a kan siffa sawadda take abin an Allah ce summa ne ثم أغرقنا الآخرين الله سبحانه وتعالى ثم أغرقنا Sa'an nan mun ka nutar da na daban fir'auna wa qawmuhu fir'auna da jama'arsa bi idbaqil bahr alaihim mun ka gwabtu wannan gulbi a kansu mun ka ruhi lamma tamma dukulun lokacin da cikar shiga su ta cika bil a cikin gulbi wa khuruj bani isra'ila minhu ga hitabaru isra'ila saboda haka annabi musa da jama'a suna fita can na ƙarshe nan cikin jama'a fir'auna suko yana shiga cikin goge sai allah ya ce ma annabi musa sasan da ka koma buga yana buga malam kawai ruwa sai sun ka gani malam malam kaci ruwa dai aka sha malam suna ta birgima cikin ruwa mai rura yana rura mai kuka yana kuka lahira an kai saboda ni sun yi hada da addinin Allah saboda ni sun yi hada da gaskiya sun cutar da annabin Allah sun cutar da waɗanda suke masu imani saboda haka ka shedinka ka ce za ka yi faɗa da gaskiya ka shedinka ka ce za ka yi faɗa da waɗanda suke suna kira zuwa ga addinin Allah tsakaninsu da Allah wallahi za ka samu matsala ga rayuwarka musamman ma su buɗe baki su yi ma addu'a addu'a mugunya akan kashi amanar su ka zalunce su wallahi za ka kaskanta za ka walakanta ai kahin na ai annabi musa ai addu'a yi a suratu yunus allah ya ce wa ƙala musa وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنون فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم to kaga annabi Musa ce wa kala Musa Allah ce annabi Musa ce rabbana ya Allah innaka ataita fir'auna Allah ka ba fir'auna wa mala'u da ƴan majalis da ƴan zinata duk abin da aka ba suwa na ƙawar duniya ya Allah madaukakin sarki ka ba fir'auna da jama'arsa wa amwalan kuma Allah ka ba su dukiya bil hayatin duniya a rayuwar ga ta duniya ya Allah ka ba su rabbana ya ubangiji li yudillu an sabili dan su batas daga hanyar ka ya Allah ga hinan suna tabbatar da mutane saboda haka annabi Musa yace rabbana ya Allah ya dimis Allah ka shahi Allah ka tafiyar ala amwalihim da dukiyoyinsu washjud ala qulubihim Allah ka daura zukatan su fala yu'minu ba za su yi imani ba har hatta yarawul azab al alim har sai sun ga azaba wadda take mai raɗaɗi mai cin jiki mai zarafata. a wannan lokaci ko da annabi Musa alayhi salam yake addu'a ga dan uwansa annabi Harun yana tare da shi yana cewa amin amin sai Allah ya ce qala قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون شكرا عن أنا الدعاء يا الله ماذا تكون سيكي فرعون يا شوكدة فرعون يا الدين انت يا الله فرعون يا يتعدى انت أبا ينقصها يا الله كما يا الله داشتها باشدوكي يا الله Allah ka ba shi taskar duniya ya Allah ka kwace ta ya Allah ka an shi mulkinsa lokacin da yake addu'a ga malam annabi haruna alaihi salam yana cewa amin qala sai Allah sai kada ku jibar da'awatukum Allah sai addu'a da kuka yi an karba ku dai fassaki ma ku tsaye ku rike gaskiya ku rike tauhidi kada ku karkace wala tattabi'an sabila ladzina la alamuna kan ku ga hanyar jahilai ku dai ku tsaya akan mi akan abin da ya shafi gaskiya to kaga an karbi addu'a to har yanzu a Yunus sai Allah ya ce wajawazna bi bani wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhum baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وكذا أنت يا أدوار Allah ce wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahara sai muka tseratar da su bani Isra'ila annabi Musa da waɗannan da sun kai imani mun ka tseratar da su daga wannan kogin da mun kai haka fa atba'ahum fir'aunu sai shi fir'auna ya biyo su kuma wajen nuduhu kuma da rundunarsa bagayan wa adawa akan zalunci da ƙetare iyaka Allah ce hatta za a daraka hulgharaku malam sai da ya shiga ya kai tsakiyar ruwa ruwa sun bugo nan nan sun bugo ya ga lalle nocewa zai da jama'arsa ya mutu gawa motsai hatta idza adraka hulgarahu qala sai fir'auna ya ce aman wala na imani wani ya ce asha <laughs> ya ce aman to ya imani kuma imani da abin nan da balu isra'ila sun kai imani kaga jama'an nabi musa kenan kuwar fir'auna wai ce wa ana minal ya Allah yau ina cikin musulmina na kauya wallahi ya Allah na bari wallahi faɗa ma dai to sai Allah ya ce mi الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قال الله يجزو كيف رأونا الآن ينزو حق هدو وقام قال في ينزو kaka cewa wai kayan imani da ubangijin da banu isra'ila sun kai imani da shi sai yanzu da ka gaza kana lahira al'ana wa kada asaita alhali san ka saba ma Allah ka yi ta'addanci ka yi yadda kake so ka kasance cikin mabannata yau kan duniya za ka bari kuma lahira kai sai Allah nuna shi falyau ma ka bi da kuna liman kwalfa ka aya hmm. wa inna ka nasi an aya jina da Allah ya ce fir'auna dai taka ta kare mulki ya kare dukiya ta kare zaman duniya ya kare dagawa ta kare ta'addanci ya yau lahira kuma kashe ka zamu yi kuma fal yau mai yau Allah ce nuna jika bayan mun halaka ka za mu tsiratar da kai bi nika da gangar jikinka lita kula don ka kasance liman kalfaka aya don ka zama aya a bi lura ga 'yan baya duk wani wanda Allah maɗaukakin sarki zai ba wani matsayi a ɗan gukura masa matsayi ya ce wai zai faɗa da addinin Allah to shi ma wallahi ƙarshen sarki ne Allah ce wa inna kasira lalle da yawa minan nasu daga cikin mutane an ayati na game da ayoyin mu Allah ce la gashu nuna raukana suke shi na suke yadda suke suke so saboda haka firawuna shike na an tafi lahira kuma shi na nan Allah ta'ala summa aqaba ta'ala alal qissa الله يتأكيد أخي كسا قال الله في إن في ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين الله تعالى في إن في ذلك للي أتكونا إقراق فرعون لوتد فرعون وقومه دمتا ننسى إن جاء الله مدعوك إن زيكي يتي لآية الله يتأكيد أخي كسا فقال الله في إن في ذلك ibrata akwai abin lura liman ba da ga wanda ya zo baya wa ma kana kasaruhum mu'minina Allah yace ce mahiyansu su kasance masu imani wa billahi da Allah lam yu'min minhum ba wanda ya imani daga cikin mutanen fir'auna gaira asiya in bancin asiya wannan imratu fir'auna matar fir'auna ita kan ta yi imani wa yasqilu da shi yasqilu mu'minu ali fir'auna wannan mai imani cikin jama'a fir'auna wannan wanda Allah ya ce wa qala rajulun mu'minun ko an gane ko da shi wa maryam da maryam na musi allati dallawat da ta yi nuni ala iwami yusuf alaihi salam akan kasusuwa na akwata annabi yusuf alaihi salam allazi dufina fihi wanda an ka tubuti a cikin wa kana ya kasance ne marmar an shi ne daga kwalta Allah ce wa inna rabbaka وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله وإن ربك للي أبجدك لهو العزيز شين من جاي saboda ka fanta amma ya dau fansa ya yi azaba min alkafiri na daga kafirai da igiraki hannu ne hannu da su an rahimu kuma mai jinka yana bil mu'mini ga masu imani fa an saboda ka ya tsira da masu imani min azabil kuffar daga azabar kafirai wa fitnatuhum da fitilar su ala dinihim addinin su thumma qaba ta'ala Allah ya hada fi ya buya ala qissati fir'auna ga waga ta fir'auna qissatu ibrahim qissa annabi ibrahim alaihi salam fa qala ni Allah yace واتل عليهم نبأ إبراهيم الله سبحانه وتعالى wasu عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ko mai karatu ko mai sauraron karatu Allah ce ka karanta gare su ai annasa mutane da ya taƙawwal muminu ala taqwa domin mai imani ya ƙara samun ƙarfi akan tsoron Allah wa yunziral kafira kuma ya gargadi kahiri liyarta da udan su fiski daga fasikanci wal ma'asi daga sabon Allah na ba labarin khabar labarin Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam wanda annabi ibrahim kun san shi ne allah maɗaukakin sarki yake ci da shi khalilun rahman kuma wanda yake shi ne baba annaba duka kakam annabi ibrahim alaihi salam domin duk mafiya yawan annabawa sun fito na ta abin da ya shahi tsatso na annabi ibrahim alaihi salam domin za ka samu kusan annabi goma sha bakwai in ka bi tarihi ciryen ciryen suna tukewa na ga annabi ibrahim alaihi salam kaga annabi Ismail aina cikin zuriyarsa haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cikin zuriyarsa haka nan annabi Ishaq yana cikin zuriyarsa haka nan annabi Yaqub yana cikin zuriyarsa haka nan annabi Yusuf yana cikin zuriyarsa annabi Ayyub yana cikin zuriyarsa annabi Zulkifl yana cikin zuriyarsa annabi Musa yana cikin zuriyarsa annabi harun yana cikin zuriyarsa annabi iliyar yana cikin zuriyarsa al-yasa'u yana cikin zuriyarsa yunus yana cikin zuriyarsa dawud yana cikin zuriyarsa suleiman yana cikin zuriyarsa zakariya da yahaya da annabi isa alaihi waɗanda duk sun fito ta tsatson khalilur rahman annabi ibrahim alaihi dukkaninsu in kan nisa wasu za ka same su kusa annabi goma sha bakwai domin kun ga ai shi ya annabi ismail alaihi salam kaga in ka koma kana karanta tarihin su larabawa za ka ga sun fi na ta wannan bangare to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ta wannan bangare na sa'annan shi ya annabi Isha, shi annabi ibrahim annabi ishaqa yayi annabi yaquba alaihi salam annabi yaquba yayi annabi yusuf da yan uwansa guda goma sha biyu saboda haka ta wannan bangare su ko na banu isra'il dunnan na annaban Allah madaukakin sarki sun kai saboda haka shi dai annabi ibrahim alaihi salam jago da ne unga ne uba ne shine Allah ta'ala yake cewa millata abikum ibrahim baban kowa ne domin mafiya yawan annaba sun fi na ta tsatsarsa shi na Allah matsaukin sarki ya ce a karanta mu da labarinsa da shi na saboda matsaya annabi ibrahim kistarsa tana da muhimmanci a karanta in kana karanta alkur'ani za ka samu suna annabi ibrahim a cikin alkur'ani kusan wuri talatin da biyar wuri talatin da biyar in ka bi alkur'ani za ka samu suna annabi ibrahim alaihi salam kuma ya tashi ne a nan garin babila wadda tana cikin ƙasar iraq tsakanin mutane waɗanda suke suna bautar gumaka wasu na bautar rana wasu na bautar wata wasu na bautar tauraru Allah ta'ala ya tayar da shi a cikinsu domin shi musu wa'azi ya aza su akan hanya ta kwarai to wai badalu ana badalin wannan da ni إذ قال لأبيه وقومه ما ta ambata lokacin da ya ce ga babansa wa ƙaunihi ya ce ma ma ya ce nina nan kuka bauta ko shi ka je inda abin ya faru cikin gida ma an ka fara wa'azi mala wallahi shi da mahaifinsa ma fara azara domin yana bautar wani Allah mahaifin ma gumaka ya ka sassaƙa yana sayarwa to sai an ce ya fara da gida mutanensa wasu na bautar rana wasu na bautar wata wasu na bautar taura wasu na bautar ruwa waɗanda mutane na Allah ta'ala ya aika wurin su yace ka ta kai musu wa'azi su bar waɗannan abubuwa su kaɗai ta Allah da bauta saboda haka ku sunna masu kira mutane zuwa ga tauhidi kan ku ja baya wallahi akwai wahala kan kuna gani kowane tarihin annabi in ka karanta cikin qur'ani za ka ga farkon abin da yake ware kiran mutane gare tauhidi a tsan Allah nan za ka gane muhimmancin tauhidi kai malam kuma wallahi duk wanda ka ga yana faɗa da masu wa'azi akan tauhidi shi sa ya kai nan gaba wallahi a koma ana bauta mai alƙai matsayi na Allah Allah shi kare to me ya faru قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وكان لوكة جيسة مسلمين كبوتا ما قالوا قبائل سنك سعى muka ka tambaya eh ku ne ka tambaya sun ka ce na abudu asnaman suka ce kai mu gumaka muka bauta kaga sarrahu bil fi'il qarara sun ka bayyana aiki sun ka ce sun ka faɗi aikin da suka yi malan ƙarara da ya tsafu alaihi don su goya a kai wale rahu don su nuna ma annabi ibrahim annahum aluna wallahi su suna aikata ma ya take duna abin da suke kuruta annahu sawabun cewa abin gafa da suka yi na bauta gumaka daidai na fahim mubtahijuna su suna kawatuwa bi ibadata hada bautar ta wa mubtakhiruna alfahari ma su fashtamala saboda haka sai ya haɗu jawabuhu an ta su'ala jawabi su'ali ibrahim lahun tambaya annabi ibrahim gare su wa ma qasaduhu da abinda sun kana da abinda sun kanuha min izhari na bayanar da ma bi nufusi abinda a cikin zukatan min al-ibtihali su suna ganin qawa sun qawatu da wannan wal ibtikhari da al-fahari wa na gullu sun kace kuma gai ibrahim ka saurara ka je mu wallahi muna dawama na zumu muna da wama la ga bautar ta agibi na muna masu lizimtar ta lazimi na muna masu lizimta ala ibadatiha akan bautar ta lokacin da sun ka faɗi ga magana to me ya faru قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو ينفعونكم أو يضرون قال سيكون تي زي تي تي سي أولنا لوكتي شيء النبي إبراهيم هل يسمعونكم shin wai gumakan ga da kuka bauta ko ma bayan Allah da masu bauta rana da masu bauta wata da masu bautar taura yake halayen su ba ku ba Allah yana tambayan ku suna jin ku kaga a to a yi magana ya hankali a yi magana ya hankali a dinda kwakwalwa ka ɗauka shin waɗanga da kuka bauta koma bayan Allah suna jin ku insta da una yayin da kuke kiransu kai mai bautar wani Allah kai mai bautar wanda a cikin kabari shin lokacin da zaka je ka gowa na waninsa ka ce ga bukatar ka shin yana jin ka kai mai bautar rana rana tana jin ka kai mai bautar wata wata na jin ka kai mai bautar saniya kare yana jinsa don duk akwai je ka san inda ya kaje kwanaki kun je ai haka kashe su an kai saboda sun yanka sa su ci a kasar inda wani yanki baka isa ka ci naman sa ba Allah wani yanki ma abinda suke cewa irin masu aƙidan nan eh, ma yulikuna illa dahar ad na kenan su abin da suke cewa wai waɗannan shanun iyayensu na da kakanninsu da sun ka mutu suna Allah ta'ala ko maliki da su suna sun ka sake tashi wallahi cikin wani yanki na ƙasa inda ya akwai masu wata akida saboda haka in ka kama sa kusa ne ka yanka ka ci wallahi ka ba ka kai su ka a babbake ka a ƙone ka tan saboda wai ka taɓa musu iyayi da kakanni kai an Allah ƙara mana imani ai shi na naka gaya muku mai ta godiya ga Allah Allah ya zabe ka imani ya baka tauhidi ya baka imani wallahi ka gode ma Allah ga wani can din malam haka zai rayu kahiri ya mutu kahiri kuma ya je ranar kiyama Allah ya kone shi amma kai an ka zabi musulunci da imani an ka baka an ka ce kuma ka rike aqidar ka ka bauta ma Allah ka yadda ka ce in kaya ka ka mutu ka jira na tashin kiyama Allah ya ji kanka ya ma rahama kuma ya sa ka aljanna ashe kaga Allah ya muna gata wannan ni'ima Allah shi kara muna shin suna jin ku lokacin da kuke kiran su auyan ku shin ko suna amfanin ko in mu in kun ka bauta musu aw yaduruna ko suna cutarwa in lam ta'buduhu in buku bauta musu ba to bari ka yi hujjar da sun gaba su na'am قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون to kaje jera an fir'auna babu hujja qalu zai zo ka ce ba haka ba bari wannan magana ai la nafa babu amfani ibada ibadati hawa wajen bautarsa wala darara babu cuta fi tarkiha a cikin barinta walakin fili na abudu ha muna bautar li'anna na domin mu waje da namun samu aba ka iyayen mu kazalika yaf'alu haka suka mu ma saboda haka mun kada ayasu ay bizul misali irin abin da suka aikatawa fa Allah mun ka aikata fa inda tirabin kaga lokacin da sun kai buruci duk sabahata ya nuna wawayen ɗayana to na shaɗa Ibrahim yanzu annabi Ibrahim ya samu nishaɗi, ya samu dama ila jalbi hukulin zuwa jawo hankulan su ai ga magana ta wasa ka yi abu da suna addini a ce ina yake cikin qur'ani ina yake cikin sunna ina yake cikin littafin magabata ka ce wai haka kan gada ga iyaye ga kakanni ai ka wuta annan kai in babu hujja eh, ba hujja haka ne ga ana yi kana da wani dalili mai ƙarfi wanda ka tura wanga aiki eh ina da ga abinda Allah ya ce ga abinda manzo Allah ya ce sai ka ce to daga yau na bari na bi na Allah na bi na manzo Allah sannan ibrahim sai ya samu dama bayan fawo ga abin da zai amfani da ibadatihi da bautarsa ko ya zuru da yana cutarwa da sarki hada barinta domin ya ce قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنه عدو لي إلا رب wasu بسوا جوستم مدنا ba ko? قال sai annabi Ibrahim ya ce kai abara'aykum ku bani labari ma abu nuna abin nan da kuke bauta na waɗanda gumaka tun ku wa a aba'ukumul aqdamuna da iyayenku waɗanda suke da daddu al na harko, kaga fasihi a cikin lahum gare su yana faɗakar da su akan ɓacin abin da suke a kai saboda haka a wannan lokaci wasu hiza'un kaga annabi ibrahima yana walakanta suwa da zikir aba ilmul akadamina da ambaton iyayensu waɗanda suke na nesa ya ce fa'in annabi ibrahim ce lalle su al-ma'budat abubuwan da kun ka rika ko bayan Allah aduwul yace makiyana na la abuduhum babbautasu illa sai dai lakin sai dai rabbul alamin ubangijin halittu fa inni a'buduhu ni shi ke bauta na aja kowa na kama Allah to kamar kayo yau ka ce ka aja kowa ka kama Allah ka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce kuma kana da laifi don Allah in an ka ce kana da dahi don Allah ai yi cewa kai a kowa duk wani wanda ka gani yana da wata falala yana da wani abu da yake iya yi irin na Allah Ka ce kai ba ka bukata na Allah haka su kace duk wani abu wanda aka ambato da suna addini ibada in dai da sunan ibada na wanda za a bauta ma Allah a ce a shiga aljanna sai ka ce kai baka bukatar kowa na manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kake don Allah in za a adalci tsakani da Allah kana da laifi a nan to kun ji annabi Ibrahim alaihi salam yace illa laki rabbal alamin ubangijin halittu ba in ya hudu ni Allah nake bauta ban bauta kowa kowa ta aje ni na dogara ga Allah wani na الذي خلقني فهو يهدين والذي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا وإذا مرضت فهو يشفين والذي والذي يميتني ثم يحيين والذي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين تعالى بقى إسيكا من السفوفين أغيش الله شيكا وانقعيش يتلي الله زي خلقني Allah da ni zaɓa wannan shi ɗaya nake bauta ma shi ne wanda ya halicce ni wa huwa ya dini kuma Allah shi ke shirye da ni ila dini zuwa ga addini wa ma yasluhu umuri da duk abin da zai gyara al'amura na na duniya duk abin da zan samu na duniya Allah na ka bani shi ka hana da saboda haka shi ka ɗaya nake bauta ma wallazi huwa yut'imuni Allah nan shine wanda yake ciyar da ni wa yasqini kuma ya shayar da ni wa idza maritu inni rashin lahiya fa huwa yashfini shike warkar da ni kun ga abafal maraba annabi ibrahim ya danganta rashin lahiya ila nafsihi zuwa ga kansa wa in kana al marad ko da yake rashin lahiya wa shifa'u da waraka min Allah ta'ala duk daga Allah suke isti'malan wannan yayi amfani da hasanil adab da kyaukyawan ladabi kama kala khidr kama yadda khidr yace ce aradtu an a'ibaha sai ni ne aibanta ta wa qala yace fa arada rabbuka an yablugha ba. kaga da yake wajen amfani na sai ya danganta ga Allah bi ma'ana ya waɗancan yara a cikin suratul kahfi yace wallazi yumituni Allah shine wanda ke kashe ni thumma yuhyini sannan ya rayar da ni a ranar tashin ka kaga wa a kafa huna na annabi ibrahim sai adafi bi summa da yace da summa wallazi yumituni summa yuhyin domin summa a wajen malama harshen larabci tana nuna ma'ana at tana nuna ma'anar jinkiri kaga khilafu ma qawlahu sabana abin da ya gabata na ta adadin da an kai wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maritu fa huwa yashfini ta allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maritu fa huwa yashfini wallazi yumituni sai ce summa yuhi kaga sai sa summa saboda ni littisa'il amrayni saboda tsakanin waɗanga lamura guda biyu mutuwa da rayawa akwai yalwa al-imatatu wal ihya لأن المراد بها الإحياء في الآخرة بما أبن ديك يمي راية سوى تأبن دي شهران تلتا القيامة راك إن كموت ولا ما قال الدعوة الدنيا ولا يباك دعوة ولا يباك دعوة إن كتهي تركي saboda haka masu can mugun aƙida na cewa wai yan an ka fito nan ɗan lokaci ka ɗan yayi da kakanni suna Allah ta'ala ke sake ma wata halitta kuma a sake tayar da ne kenan suna nan suna da irin waga akida su suna ganin ba abin da ke kashe su in ba zamani ba wahalhalun zamani na da shakarkaru suna ka kashe mutum wai ba Allah ka kashe mutum ba babu magana a tashi alkiyama su abun su babu wannan kaga yana daga cikin akida shi'a fa suna da irin wannan mugunin akida cewa wai in an ka in an ka mutu kuma ana tashi ko ku ji suna faɗa ba suna faɗa Allah kare mu da miyagun aiki ya ce wallazi a amau kuma shine wanda nake tsammaha arzu nake tsammaha an ya gafira ni ya gawa damin khati'ati tarku aulana yawm ad-din ranar sakamako ai aljaza shine sakamako to bayan haka sai ya ce rabbi رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب سيت يا الله هب لي حكما يا الله ما دوكين سيكي كباني حكمي kaga amalahu ya dauke alama ta kaddama ta abin da ya gabata min al fa'ida na tausayawa wanda ya bungulo alaihi gare min hadratil haqqi na abin da ya sha hadarar gaskiya ala munajatihi ta yadda yake ganawa da Allah bi du'a da addu'a faƙala zai ce rabbi ya Allah habali hukuman ya Allah ka bani hukunci ai kamalan kammala fil ilmi wajen ilimi wal amali da ai wa innahu lalle asta'id bihi ina sa ina iya tattali da shi li khilafati haqqi domin in yi jagoranci in yi khalifanci na gaskiya wa riyasatul khalqi in jagoranci halitta wa alhiqini ya Allah ka hada ni bis salihin da mutanen kirki wa ni Allah ka datar da ni lil kamali ka kammala fil amali da aiki li'an ta zumu bihi domin in tsaro da shi fi idadil kamili na cikin adadin waɗanda suke cikakku fi salahi ga gyara allazi na la yashubu salahu wanda yake daidan su bi garwaya da kabiru zambin babban lahi wala sagiruhu balle kare sai ci waje alli وجعل لي لسان صدق في الآخرين yace waj'alni ya Allah ka saya min waj'alni ya Allah ka saya min lisana sidika harshe na gaskiya ai sana'a hasana yabo mai kyau fil akhirin ga yan nabaya allazina ya'tuna ba'di wadanda zai zo wadanda za su zo bayana ila yawmil qiyamati hazwa ranar qiyama waj'alni kuma waj'alni min wa jannati na'im yace waje alli ya Allah ka saya ne min warasati jannati na'im daga cikin waɗanda suke magada aljannati ni'ima ai min man yutsa waɗanda ake ba wa gafil li abi wa ufil li abi innahu kana min ad-dallin yace wa gafil li abi ya Allah ka gafarta ma babana innahu kana min ad-dallin ya kasance cikin batattu da an ga tuba alaihi ka karbi tubarsa fa taghfir lahu ka gafarta masa wa hadha annan qawla gabana an yatabayyana lahu ya bayyana gare annahu aduwwul lillahi makin Allah na kama zikira kama yadda an ka ambata fi suratul bara wala tukhzini ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون Annabi Ibrahim ya ce wala tukhzuni ya Allah kada ku kunyata ni tafdauni ya Allah kada ka kunyata ni yau mai ba'asu na ranar da ake ta da annasa mutane qala ta'ala Allah ya ce biha cike yau mai nan da la yanfa'u malun dukiya ba ta amfanu wala banuna balle ya'a ahadan wani dai illa lakin sai dai in ka ji abe ya amfani mutum a gaban Allah sai wanda yake atallaha ya je ma Allah da kalbin salimin da zuciya lahiyayya mina shirki shi ba mushriki na ba wanda baki shi ba mina yakin Allah na ba huwa qalbun mu'min zuciya mai imani fa innahu yanfa'u shi ka yana amfanin sa bil khairi ga khairi wa lalihi salih in ka bada na kwarai bi du'ai shi ma yana ma addu'a sai ya ma addu'a da na kwarai an gane kaga sai ka bashi tarbiya ko wallahi baka baya tarbiya ba kana mutuwa shikenan wallahi ya amince da kai Allah ya sauka amma za a bil khabar kamar yadda ya zo a hadisi zama ma gunu adam in dan adam ya rasu in ka ba ko aiki ne ya yanke illa min salasin sai uku annabi ya ce sadakatun jariya sadaka mai gudana aiki wanda kai don Allah ka ba da dukiyarka ana aikin Allah bayan Allah suna amfani da wannan abin aw ilmin ko ilmi yuntafa bihi wanda ake amfani da shi awaladin salihun kuɗa na kware da ula huye ne ma addu'a lahadi qala Sa'idu bin al-musayyib sa'id dan ya ce ko kace musayyab al-qalbu salim zuciya tsirara huwa sayyu ita ce wanda Allah ya dau wa huwa qalbul mu'min ita ce zuciyar mai imani da anna qalbal kafir bayan kaga zuciyar kahiri wal munafiq da min nahikin Allah maridu mara lahiya ta qala ta'ala bi qulubihim marad cikin zuciyarsu akwai rashin lahiya sun ma dafa ala la yanfa'u faqalatu nan na za a tsaya insha Allah za mu tsaya kan aya ta 15 sai Allah ta'ala kuma ya nuna mana gobe sai mu ci gaba abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe mana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة wa وبركاته wa barakatuh mun saurari tafsirin alƙur'ani mai girma daga shek abdulsalam ya abubakar shugaba na kwamitin wa'azin matasa na jihar tabi daga jega ana da kawo su wani kawo a kafin kawo shi kafin tare da alakama malam ismaila ahmad kaduna riga cikin sannan insha Allah kafin mu shiga kafin karanta tambayoyi akwai bayanin wanda shugaba ya kan karanta Allah dai ka yi guda uku subhanahu Rabbi azza da hamdi ko subhanahu Rabbi ala da hamdi an gane ko amma in kai saboda haka kuma babu laifi gwargwadon dai bukata in liman kake to ka kula da mamunka na baya kada ya kasance ka kai goshi ƙasa ka daɗe ka daɗe ka daɗe cikin mamun nan akwai mai bukata akwai wanda kila yana kan bukatarsa zai ta san wani ya ga jami'i saboda muhimmancin jami'i ya tsayaye to kaga in ka kai goshin ka kasa ka ja to karshen ta kila sai ya ji haushi sai a samu damuwa saboda haka in kana yi da mamunka ka kula suwa nan shin masu sanna dan dade ana abin ko kaza in ba suna ba ka bari in ka ce gida kana na fila ka dare ka ja doguwar sajada Allah ya taimake mu na'am sai tambaya ta karshe da tambaya ta kan hulawu wai shan akwai aure tsakanin eh, mace da miji wanda ke sun yi tarayya a kan kaka ɗaya a ina a inda wannan jinin na sama da ƙasa babu magana aure kamar misali kaga a ce wa da ƙani wa bai auren ɗaya ƙaninsa to haka za ka tafiya hakanan shi ma ƙani bai yin wannan amma yanzu inda ɗayansu na ɗayawa da ɗaya ƙani to kaga wannan ana haɗa su aure ina ba ta an da kwanaki ba can jiga an yi irin wannan kwaɓar sai wata tace ta auro wanda sun haɗa uwa da uba da kakanta sai ta ce ta auro shi sai bayan ai an ka tuwo an ka yi bincike an ka zaɓi saboda haka dama da wannan asulin da far in mun ka karanta littafin asalul masalik ya yi magana filla-filla saboda haka wannan bangare ba ya halatta amma inda ya kasance kamar da ni bayani da yawa da ɗaya ƙani an gane ko wa yana da ɗa ƙani yana da ɗaya su ya halatta su haɗa su a allah ya taimaka sai kuma kiran da muka yi shi a zuwa da mata a kan zuwa da hanyar za su tsaya minti biyar amma za su kuke sannan su masu tasu saboda yin hanyar kuma yau mun yi zama da cewa akwai kasin yamuwa bishi ga wanda wannan kasin ya tattari da wa'azin da a shek a zamanin ta shiga ya gabatar a nan da kan duniya ne shekara ta daya

abubuwan da muka ambata da kafin na kana kana na da malam yusuf kuma kan farashi wanda wani sauki ta yi kokari a cikin shi da kuma mai kaji a kan mulaci bangaren masu ma zuwa a kan ba da zuwa shi kaji na fara zuwa a kan kuma da ke kwamitan mutum da kuma da shi da ke suna kai ba mu zuwa. Allah على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد على ربنا استعيذ بك من الغيب ان تسالنا في الجنه لا تسالنا في الجنه لا تسالنا في الجنه لا تسالنا في الجنه ya Allah wannan shi na kuɗa aka nema Allah ka sa a tara abin da ake nema Allah ka sa a tara abin da ake nema Allah ya sa ma kowa a cikin ganin kamara a abin da ba a masu aikowa a yi musu ada Allah ka san abin da suke nema Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi maza da mata da muke taruwa a wannan waje Allah ka biya mana bukatun na alkhairi Allah ka biya mana bukatun na alkhairi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا نورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر رفع عنا ولا تهن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالته ومات على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واعطهم وعافهم واكثر نزلهم واجعل مدخلهم وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغفرهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم نسيهم من الذنوب والخطايا كما الثوب الابيض من ذنب اللهم زادهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم إن كانوا مسلمين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسلمين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنهم في قبورهم بما لا طاقة لهم به يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين